بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم in za ka muna daren litinin daren sha ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1446 daidai wanda ya yi da tara ga watan biyu shekara 2025 wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne kaset na 995 daidai cikin jerengen karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafin albarka littafin imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki da azurta mu karatun hadisan manzon sa alaihi salatu wassalam da fahimtar su kyakkyawa da aiki da su da amfanuwa da su duniya da kiyama ana jin mu kuma da sauraron mu ne da ganin cibiyar mu ta ilimi darul hadisi salafiya wadda ke number 4 madarka road gaskiya layout zaria kaduna state nigeria darul hadith makanta ce da malam albani asasa ba dan komai ba sai dan da awarsa da fatan Allah ya kiyama Allah Allah Allah yi da nufi Allah ji kamala Allah ka shige mana gaba ka samu ƙarin lafiya wannan tambaya ce rubuto bayan addu'a da fatan alkhairi ce malam kai magana akan cewa babu laifi idan an raka amarya gidan mijinta ce ina hukuncin kwana da ake yi gidan amarya wanda har ta kai cewa a ranar ango baya kwana a gida to wannan al'ada ce kawai ina fatan fahimta ba shi a cikin karatu ba shi al'ada ce kawai ta bahaushe kuma al'ada ce ayace al'ada ce ko a ce mara kyau amma dai ba ta da su a cikin shari'a ya danganta idan shi an goya ga zai iya haƙura ya ce su kwana ɗan ‘yan mata amarya kenan ko? to shi kenan idan kuma ba zai iya kura ba ya ce duk su tashi tafi ya kore su bai laifi ba ya kuwa kuskure ba domin al'ada ce ba dole ba ce ina fata kun bace wani abu to in ya ga dama ya basu to shi kenan idan kuma ya ce su tashi tafi ka ce wannan mayataccen wane ne ko zagi ko a ce bai kyauta ba ko bai da mutunci a sam an ɗaura matan shi ce shi ke da iko da gidanta da ita gaba ɗaya ta haka yana da right ya maku yana da right kuma ya ce bene ko ma kowa bar mu gidansa Allah shi yayi wa alaikum salam na'am na'am eh eh wani al'ada na'am duka wannan muka ce babi ne na halas in an yi ba laifi ba ne raka amarya da 'yan matan amarya da dattawa haka misali duk babu laifi haka ɗan an fahimta? to kuma su da tawar da kake magana dama akan kai su ne asali mu al'adar mu ta hausa nan idan aka je amarya ba kawai ake zo ake aji ta ɗaki ba in an je ne ana samun responsible people a gidan a kira su za ce to ga amana mun kawo muku ga yanan tana hannunku mun ba ku za da kaza kaza a mata faɗa ta ji ta bi su dole abu ne wanda ba ka yi cewa a shar'ance wannan ba abu ne mai kyau ba ina fata kun fahimta da haka in an samu su ta je sun danka ta hannu wannan abu ne mai kyau sai a ce ga sanar iyayenki ne duk abu da ta su ke magana da su ana samu dace malice babu fadli duril ansar babun da ke mana bayani da wanda falalar gidaje da kabilu na ansarawa aje mun karanta wannan hadisi ko kuma fassara shi da dukkan bayanan da ya kamata a kansa ko za mu tashi hadisi na biyu inda malam ce ƙala haddasana sa'ad bin habsin at-talhiyyu ƙala haddasana shaibanu an yahya ƙala abu salamata akhbarana abu usaidin annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu khairul ansar aw qala khairu duril ansar banu an-najjar wa banu abdul ashhal wa banu al-harith wa banu sa'ida imam muslim bukhari ce haddasana sa'ad bin habsi a talhi sa'ad ibn habs talhi ya bada hadisin daga shaibanu daga yahya daga abu salama yace abu usaid ya bani hadisi cewa annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqulu yaji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa khairul ansar mafiya alkhairin kabilun ansarawa au ƙala ko kuma cewa yi khairu durin ansar wato mafi alkhairin gidaje da ƙabilu na ansarawa ina fata an fahimci wannan abin to sai annabi ke cewa to banu najjar su ne ƙabilar banu najjar wa banu abdul ashhal da banu abdul ashhal wa banu harith wa banu sa'ida sai lissafa wannan ajiya kuma ji cewa cewa summa summa ta zo da yi wannan an faɗe shi ta farko sannan kuma aka zo aka jeranta su an ce mafi alkhairi gidajen asara su ne wane da wane da wane kaga wane da wane da wane ba sa nuna afdaliya da ta abin nan gabatuwa amma summa tana nuna mene afdaliya da gabatuwa sai zama da farko maza da faɗin gaba kuma ya zo ya hairaki ɗin sai jeranta su ala samu dace مالك قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن ابن عباس عن ابن عب عن عباس بن سهل عن ابي حميد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان خير دور الانصار دار بني النجار ثم عبد الاشهل ثم دار بني الحارث ثم بني ساعده وفي كل دور الانصار خير فلحقنا سعد بن عباده فقال أبا أسيد ألم تر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخرا وقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار Bukhari ta haddasana Khal ibn Makhlad Khal dan Makhlad ya bada hadisin daga Suleiman ya ce haddasani Amr bin Yahya Amr bin Yahya bada hadisin daga Abbas ibn ibn Sahal an Abi Humayd daga Abu Humayd an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala yace inna khayra duril ansar lallai mafi alkhairin gidajen ansarawa daru banin najjar wato su ne gida na banun najjar summa abdul ashal sannan abdul ashal summa daru banin harith summa bani sa'ida sai ce wa fi kulli duril ansari khairi duka kabilun ansara akwai alkhairi a cikin su falahikana sa'ad bin ubada sai sa'ad ibn ubada ya riske mu hanya faqala aba usaidi ya kai aba usai abu usai alam tara annan nabi sallallahu alaihi wasallam khayyaral ansar baka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fifita ansara ya fadi falala ansarawa ba faja'alana akhiran sai samu a ƙarshe ina fatan fahimta wato mu ne a ƙarshe kenan fa adraka sa'ad lin nabiy sallallahu alaihi wasallam sai sa'ad ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ya rasulullah manzon Allah khayyira duril ansar an fifita gidajen ansarawa faj'ilna kathiran akhiran sai aka samu ne na ƙarshe ya kamata me nake a tunanin shi kenan yazo na farko ko na biyu ko na kaza ko ba haka ba wato kaga har akwai nakhawa jahiliya tare da a wannan lokacin da sa'ad kenan har yanzu bai ga mun kowa ba kenan jina ce muku akhuwa da annabi kullu ajiya daga cikin fa'idar ta shine kore tunanin jahiliya da ya makalkale wa larabawa ina fatan fata kuma galibin ka samu al'umma zaka samu suna irin wannan abubuwa da zaka samu tunanin jahiliya bayan wani musulmi ne kar musulmi ne wani musulmi to duk kun zama abu daya to amma yanzu ga wani musulmi musulmi amma wani ajin shi fa shi kabila tana wani sifiyo tana da wani sifiyo kenan ko su su ne kaza ko ba a samu haka yanzu a cikin musulmai hmm? shi da ai daga cin abin ne shi daga cewa ake demokaradiyya take wani development din kungiya kungiya galibin kungiya kungiya tana separating ne Allah sa kun gane yanzu ne dan kungiyar ka dauka bar ba kun sa dan kungiyar PDP idan abai abai samu yan kungiyar APC yake ji bai ji bakin ciki ba zai kuka ba yau a ce Tinubu bai ci nasara ba ya fadi yayi filin dan PDP zai ji haushi zai ce da ma Tinubu ya ci nasara kun bayyana to dan APC in APDP suka kawo fada suka din suke mulki ya je ji da ka gani wannan duk jahiliya ce ina ba ta da duk jahiliya ce shine tura da suka aiko mun mu ba mu a wajen shugabanci ba kungiya mu ba magana kungiya a shugabanci ɗaya ne kawai inna hadihi ummatukum ummatun wahida al'umma ce mu guda ɗaya na sha ga mana mu musulmi boda ma da gani tura da suka samu na bodojin nan muna zaune lafiya daga nan ka ka kama hanya daga nan har Saudiya zaka je ake haji duk inda ka a matsayin musulmi ne ba mai tambayar ka ina ID card a ina ECOWAS ko passport ba mai tambayar ka in ka je ma sai ka aure kana tafiya ka je caji sai ka ga wata bacaji ya kai maka sai ka aure ta daga ina daga Najeriya inda an fanci kai musulmi ne shikenan ko za a yi wannan rayuwa ko in ka je ka ji cin Sudan sai ka ga wata kasuwa mai daɗi sai ka aiko a ɗebo ma iyalanka ka kuma ka zama ɗan Sudan amma da bature zo mai divide a rule shi ne magana shi ne sai aka ware kaje nan kaje bo da rije tsakaninmu ko ta sakwato ko ta ile ko ta begatar ko ta irare kaje ga bambancin ke tsakani kawo rana ɗaya fa ne mutuwar ka zaka ce to nan haka nijar nan kuma najeriya ina ba ta da an ɗan matso ta ƙila da katsina ma ta shiga nijar kenan ko kuma da an ɗan matsa mu da da wata ƙila mara a najeriya take ma ita ma kuma don haka sai zama yanzu idan abu ya samu ɗan najeriya ɗan najeriya ba zai damu sosai ba saboda mene shi ba ƙasar shi ba ne amma kuma musulmi ne in wasu abin ya shafa iya shafa ɗan nijar sai ga su kuma ɗan najeriya ba su damu ba ina ba da misali ne amma mu musulmi ɗan salafi a halin sunna wannan buwar da ba ta tasiri a zukatanmu ina ba ta fahimta shi sa malaminmu dr idris abdulaziz bauchi allah jika allah ƙara mai lafiya jama kun ga mai addu'a dare da rana ya ce mu in turbe ce zai yaƙi nijar to da mu za mu shiga yaƙin don mu ake yaƙa ina fatan fahimta ya ce nijar za mu shiga wa don mu ake yaƙa mu ba mu san wata boda ba kula nuna ba yanzu ga ce ƙungiyar kaza ƙungiyar suwa ne da kafa za ce ai yanzu abu zai wasu ayi ƙungiya to wai kawo wannan sai ayi ƙungiyar ina fatan fahimta to daga cikin sharrin kungiyanci shine duk abin da wanda ya na wancan wajen ba kungiya kawai to ba daidai bane ka dole fadan da ake tsakanin izalawan da izalatu izalawan izalatu izalawan ta bude wuta ta samu wani matashi kace kace da wancan dattijan shi ma an samu wani alegari kace kace da wannan an samu da hadda zage zage abin kuma ba akan wata mas'ala ta addini ba ba kan wata matsala ta kowa ya faɗi kawai son zuciya ne oh na ce Allah sarki ina sauran mutane ke cewa Dr. Idris Al-Aziz Bauchi ba shi da usulubi ina suke yawa gobin koto kuma magana ba usulubi ba in ba ka kun zama munafakai kun zama munafakai kun ce malar su bai da usulubi da zama da yana taɓa yawon yana cin mutunci shi bai ma irin abin da ake yi a yanzu ba matsala ce zai gado ya ce kaza ba dai bane wanda yi nan ba daidai bane magana masu zafi a kai amma nan fa ba ma abu ne gashi nan har da abin da ke gaba da ba ba cikin karatu yake ba me yawa shi da tunsa kuma zai dauko maganar cewa wane me yawa wane ya ce su da su da kiri su da su da su da yan dariqa duk abu ɗaya da ana zo lafiya kar sai ce to wannan ko ba addinin musulunci ba kida bace wanda ya faɗa nan bai kyauta ba kaza kaza ya faɗa kai kaga shi magana addini ke faɗa wata matsala ce ta matsala addini ke garewa ina fatan fahimta ko kuma wani ya je kaza wanda ba addini ba ko kuma da sun ce sakin hannu a sallah rike hannu a sallah ba dai sai ya faɗa akan wani ba amma yanzu ka ji bicece kucin da ake wannan abu yana ga cin sharrin kungiyanci kenan amma mai bambancin izala da izalatin duk fa ahlus sunna ne amma mai zafi a to saboda kungiya ce ta raba da haka dole wane jefi wane wane jefi wane wane matsal duk za ka ji ana ƙoƙarin magana haɗin kai a baki duk da baka ne don da aka ce yau ya za a haɗin kai da kaza kaza amma kai kaza da kaza ƙungiyar kaza za a yi za a yi majin ko kuma za a ce za a yi za a daidaita shugabancin a raba shugabancin a ƙungiyar sai ga cewa ba zai da ba shi ma kowa so ke yi shi a sama ina fata kun fahimci wani abu to matsalar rarrabar rarraba kenan shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina tun a Makka yake wannan wa'azin har da manzon Allah ya je aiki Hajjatul Wada'i sai da yawa aji cewa ya cire mana mugun tunani din yace kullukum min adama ko kullukum min adama wa adama min turab yace la fadala li arabin ala ajamin sai da annabi yana azin a hajjatul wada cewa dukkan ku yan adam ne adam kuma duka da ƙasa ne da haka kada ruba larabe cewa shi yafi ba ajame kada ba ajame ji wannan abun duk abun da ake koyarwa kenan da haka muke ta wa'azi muna kira Allah kai wannan maganganu kuma ya sa tasiri amfanin sa inda ya kamata su je wannan kamfen da ake na haifar da matsala tsakanin Bahaushe da Bafulatani Allah duk masu hannu a wannan abun Allah ka tarwatsa aniyarsu amma mu da ba hauce da fafalatani al'umma ɗaya ce musulmi ne mu gaba ɗaya magana abin da ya fara shekara ɗari kaza ta wuce yanzu ana magana musulunci ne ana magana sunna ne wani zindiƙin sai ce maka eh wallahi tallahi ai lokacin fulani sun yi kaza an yi sun kaza ai wuce wannan abin ba ya baka mata ba kana aure in da ne zai baka matan ne ina fatan fahimci wannan abin kai ko ba ya baka da kai maka da wani ko kun ga yaran shi ne direban ka duk an takure an an manta da wannan ana musulunci za ku kawo mana gargajiya da jahiliya kuma masu wannan yada abin galiban su kristoci ne ba fa ba ma musulmi bane da haka mu abinda Allah ya kira mu al'umma guda ɗaya ce ba wani fifiko za ka ɗauka in kai ba fulati ne kake gani kai kafi ba haushi kai shirme ina faɗa maka wannan magana ni jini na gaba ɗaya ba ba haushe ko ɗaya a jini na ni da ke wannan maganar ina fata fahimta amma ita ce magana gaskiya nake faɗa akan wannan abu kai ba haushe kana ga an ziga kana cewa shi ya cinye maka gona dama yi maka za su ne shugabanni su ne sarakuna su ne wannan zalika qadfadullahi haka Allah ya kaddara wannan abin ina fatan fahimta dan bahaushe ya zama shugaban bafulata ya zama shugaban kasa na ya zama kaza kaza kaza shikenan haka Allah ya kaddara a tsarin kaddara Allah haka abin zai zama amma da aka ka kai me rage ka idan ba fulatani shugaban ƙasa ya hanyar mota cewa ake ta fulani daban ta hausawa daban idan ya gina asibiti cewa ake na hausa da fulani daban ashe zaman shi a shugaban ƙasa doesn't mean anything ba to me yasa to ai in ya muri yayi ko bai shugaban ƙasa ba bere bai yayi ko bai shugaban ƙasa ba ijo yayi ko bai shugaban ƙasa ba sannan angas yayi ko angas bai yi ba dan me baka tada hankali akan wani abu ba sai a buga ka cewa wajen sune shugabanni sune kaza da kaza mu sani duk inda aka je aka dawo mu addini yafi mana wannan yafi kabila yafi gari yafi komai addinin musulunci yafi mu mutu mu jojan Allah Allah ya da mu samu aljanna yafi mana mu tsaya muna faɗa akan abin da Allah ya hana ya faɗa akan shi ina fatan fahimci wani abu da haka dukkan mu musulmai ne a yau idan baka tafe yin musulunta ba shi ne dai bahaushe ke gani wani abu ba na ce abin da bahaushe ke kallon baka tafe ko to da shi da kai fa duk kun zama baɗa kun zama uwa ɗaya uba ɗaya don baka tafe yin musulunta idan ya muryar musulunta yau kun zama abu guda ɗaya da shi za ka so shi yadda Allah ce ka so shi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum kai mu'mini ne Allah ce innamal mu'minuna ikhwa mu'mine kawai ba komai da ba ce ƴan uwan juna ne mu'mine inda akwai sifar imani a wajen wannan to dan uwanka ne ba wani magana ina ya fito kabila wane ne kaza kaza wannan mutum dan uwanka ne daga kowace kabila ya fito kai bere-bere eh ga wani bahaushe musulmi dan wanka to dan uwanka ne yafi dan uwanka bere-bere da ba musulmi ba sai an cire wannan shine musulunci da sunna ina fatan fahimci wannan abu amma mu bari kawai kafare suna mana tunani suna jihowa cikin mu kawai muna tawa muna ta rikici ba fa gan abin da Donald ya faɗa kuma gaskiya ya faɗa kawai sai wasu nuna tunani ko su jiho kuma sai mu hau mai ta cutar kanmu abinda tuma ke cewa bai gaci ɗan afirka ko ɗaya a taron rantsar da shi ba saboda ya ce gaba ɗaya ba su da hankali mahaukata ne bai kamata a gaice su ba ya faɗi dalilin da farko daga ci shine mene ya ce shekara hamsin da samun yancin kansa amma yanzu mutanensu na cikin yunwa shekara hamsin har yau mutane na shewa su kuma sun magana a magana yunwa an wuce a turai some asian countries ko ce most of asian countries kuma mene an mace magana yunwa har inda biyu wannan da suka duba wala iya wannan nasu to amma mu muna nan wa'in ce to wannan ba su da hankali ka shekara hamsin kaka ga arziki kuma ya ce a ƙasarsu akwai sanda ma yake cewa muna dogara akan arziki yan afirka ne amma kun ka ci gaba abu na gaba ya ce wanda suke zuwa su sai makamai a wajen musu su kashe yan uwansu duk makaman da da tun daga wanda su Obasanjo su Umaru Musa Goodluck Buhari su ake kashewa in an so makaman ya ake sai yake an so da ake yan ta'adda yadda muka ce an da ake faɗa ko in an zo su a kashe yan Najeriya citizens a kashe na'am suna da laifi suna kama mutane abin da kaza amma ba wata hanyar da za a magance abin da Trump ke nufi za fa yi amfani da waɗannan kuɗin isomic ɗin problem ɗin waɗannan mutane in ba kurar magana shi ba shi ne za a yi amfani da wannan trillions tsakanin ku da allah wannan kuɗin da aka kashe tun daga lokacin gulag jonathan kai tun lokacin umar musa da gulag jonathan da bahari da wanda tunubu ke kashe yanzu idan da gaske da an amfani da su wajen magance matsalar waɗannan boko haram wannan kidnapping ɗin nan don allah da ba a magance matsalar nan ba billahi sha fulan nan za a raba kowa shanu 100 dai mutum na da saniya sai an ba shi ƙari ma ya rasa ma da ita da waɗannan kuɗaɗen dala trillion da aka sha a wannan yaƙin da ake to me ƙina na zai ƙara kashe kai ne talaka shi ne kika to ina hankali ga wannan mutum kana shahuwar mutane kana kashe su ba fa ina nufin kada a yaƙi da abin da ake bane amma na gwaggwaggani fasima da ake amfani da shi na fata kun fahimci wannan da haka wannan abin da yake kanmu shine kawai mu zama mu musulmi al'umma guda ɗaya ce ina fatan fahimci wannan abin kada mu yarda wasu raba kanmu da surutai da wani ɗaukon tarihin banza wani ma zai ke jin jini kan jiwa take gamu lalle ma la'argo aji a makaranta ne ta samu ita wata wani ajiya mata tana ba ta labarin wai sardauna mugun mutum ne wallahi nan gaba masallaci tana gama wannan magana ya dai tana karatu ne a wata makaranta abuja na ce to na ta samu ya ce to ita ma tarasin da yadda ta samu wannan magana na ce to ya kama ake ana so a rusa tarihinmu ne idan aka rusa saddauna aka tarihin saddauna mala ai an rusa mana magabata ne an rusa saddauna an rusa tufawa balewa an rusa sai a zo a ce maka shehu ɗan hudu ma ba jihadi ba ƙabilanci sai a zo a ce maka abokar goma shi ma kaza da kaza ne saboda haka ba mu da mentors kenan in ba kulo da abin da ake nufi ba ba mu da wani za mu za mu ringa koyon wasu abuwa muna so mu zama irinsu kenan sai a ba mu da tsantsan tunaninmu ko ko tsantsan tunani na yara ma gashi nan wanda din da aka dama sai a juya su kenan saddauna shine mugu mutumin da ya kama ya mutu baya da komai bashi ake binsa a matsayin da prime minister mutumin da ya kawo mana aviation wanda da afirka ba ita mutumin da ya kawo mana a biyu wanda da afirka ba makaranta irinta mutumin da ya kawo teaching hospital mutum da ya kawo agricultural mutumin da ya kawo kaza mutumin da ya kaza da wannan da ya da addinin musulunci tun daga nan har awuci nan har cikin Maiduguri har wajen ƴan karkar inda ba inda bai yada addinin musulunci ba sai na zama mugu ba faɗa muguntar da yi to amma haka shike in ba ma karantar da kanmu shi ta tarihi ke da muhimmanci a jan tarbiyyar rayuwa in ba ma karantar da yamu tarbiyya muna ba su tarihin da ake mu haka za a samu su yi ba su gurɓataccen tarihi ku lura an yi wannan abin a lokacin obasanjo lokacin da aka ce an cire history daga ina daga curriculum secondary school me yasa za a cire history me yasa za a cire shi me yayi history tana ga cin karatu wanda in ma an yi karatu an gaji in aka karanta mutane ke dan samun refreshment haka ne ko ba ka ba ko kai ka wannan kai karatu ka gaji ka gaji to dauki wani tafi da dan tarihi ka dan karanta sai ka ji ka dan watsake tukuna ballantana akwai ilimi da a cikin sa dan me aka cire saboda kada mutanen mu su san irin kutun gwilar da turawan mulkin mallaka suka yi mana kar a san ina ne da harshen da kamata kar a samu ne sai kai ni da saddaunan wannan zamanin ni ko Allah ne sai na gyara arewa ba su a samu haka kawai ce ni da tafawan balawan wannan zamanin kar kuma a samu ne ce ni ne sa'adu zungur din wannan zamanin ka san sa'adu zungur sa'adu zungur ne mutum ɗaya da sai da tura suka kashe shi ta hanyar ba shi guba saboda fitina da ya samu su yaro ne a lokacin ɗan shekara talatin da yanka a lokacin nan ya iya turancin ɗan gidan limamin bauchi ne ya gallabe su da rubutu da abin nan haka suka yi da abin nan da kafa ƙungiya duk su aminu kano kake ji 'yan siyasa duk yaran shi ne su aminu kano su wane ne wannan da ya sa duk yaran su adu zungur ne da haka da ya dame su kawai kuma shi bai an san duk tare suke tafa ɓalewa ita ma bale ɗan saukin kai ne shi ko ina dole a tafi direct dole a ba mu yancin kai dole ai kaza dole ai kaza rubuta petition ba yi wahala yanzu rubuta petition zuwa gwamnan London Arewa da ina ne haka haka suka fozin din shi yana nan zare aka kawo shi na giya sai da ya rubuce rubuce akan wannan abubuwa din ba ba su da abaku labarin sa arzikin gurba ko su yadda Allah samu dace kaga masu curriculum na makarantun boko kamata a ce sun so da wannan abun a ce to shi ke da mummun gwamnati ce ba wata history to muna da namu history din za ce kai malama da kai ne mai karatun social studies ko to sa mana history din wane sai je kai mana handa a kan wane mu gani yau ka ku screen kan ta kace to akantar da yara tarihin wane akantar da su tarihin wane wallahi ba mu da lokaci ne amma na taba ga muku ina da wani mashru'in da zan samu shi ne tarihin magabata wallahi dama duk irin wani mutane sai mun zo mun rubuta mun tarihi sa a kira lacca yau tarihin wani za a yi aji inda da yake da kuskure inda ake makalewa da shi ka san ana so a soki mutum sai a duba wata naƙasa da yake da shi in dai ɗan adam ne ko dole kowa yana da wannan naƙasa in dai kai mutum ne to kana da wannan naƙasun kowa ya kai ta domin da ke naƙasa sai a kafa talaga a ce ka ganan ka ganan ka ganan a ta yaɗa abu ana ta jan shi kaman danko sai ku zo ku fassara menene wajen san ku ga mashi mahasin kyawun abubuwa na wannan mutumi din ina fatan kun fahimci wannan abin Allah da ya samu dace sauran dogon zance shine irin wata wani wato falsafa ce manzo Allah ya kokarin kawwara ta mene wato ta jin jahiliya da jin fifiko da na kuwa da ni kaza ni kaza mu ne suwa ne mu ne suwa ne shine annabi ya kada wannan abu to da annabi ya zo nan ya hayyara duk da muka ji an faɗi wannan magana ɗin na'am Allah bai mu kaman bulo guda ɗaya ba kaga bulo za ga suka ɗaya dole wasu ya sun foso alkhairi to amma wannan shine kan yi aka ce wal ujubu shine kan gajin jikakke wani ne ba ka zuwa da wani waje kaza shine aka ce haramun ne shine annabi yake korewa a wannan wajen yanzu bai halarsa shi dan badan najjar ya ringa jin cewa ce an faɗa shi kenan ni kuma ban najjar mun fi fa annabi di ya kore wannan shine a hajjatul la manzon Allah ya wannan kuduba mai ratsa jiki din Allah samu dace to shine sai malai yake ce sai yake cewa fa adrakana ko fa adraka sa'adun annabi fa qala ya rasulullahi sa'ad ya je da cikin manzan Allah ya ce ya manzan Allah khuyira durul ansari faj'alna akhiran akhiran an fifita gidaje da kabilun ansara an ce suwa da sai suwa da sai wani wato ana faɗin yin alkhairan da ke cikin mutane ne ya ce amma sai aka samu a ƙarshe ƙala sai ya ce awa laisa bi hasbikun an ta kuno min alkhiyari to yanzu bai ishe ku ba a ce kuna ga cin waɗanda aka fifita cewa kuma kuna da falala daraja na'am ya isa kenan ko sai aka ce sa da ce na'am samina ɗana ya saurari manzon Allah ya gamsu to wannan kuma na cewa duk sanin shugaba yake yana bukata ya zama yana da ƙwarewa wajen magana da iya magana da approaching ina fatan fatan da in an fuskance shi zai ke magana zai gamsar da masu sauran mabiyan shi kada shugaba zama wawa gabo wanda bai iya magana ba ina fatan fahimci wani abu in ka kalli manzan Allah bai wasa da address din issues idan abu ya taso manzan Allah marma zai magana ya tattake wannan matsala din kuma in yi banta ga to a bayanan nashi an fahimta an gamsu amma ko samu shugaba wanda yake kawai authority yake ji a jikin shi kawai yana magana ne kawai koya za a kai abin da ta wannan matsala ne gaskiya ko bai ta irin su ne suke haifar da matsala a zo a ta kashe-kashe ana yaƙi-yaƙi Allah samu dace babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam lil ansar babu fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ansarawa isbiru hatta talqawni ala al haud da yace ku yi hakuri har sai kun haɗu da ni akan tabkina ranar alkiyama قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبد الله بن زيد المازري shi faɗi wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama zai kawo wannan hadisi na Abdullah dan Zaid da isnadi tirin tirin a cikin Gidabul Magazi مالك قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهم أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا قال ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض malam bukhari ce haddathana muhammad ibn bashar muhammad dan bashar ya ba mu hadisi qala haddathana gundar yace gundar ya ba da hadisi daga shu'ba samitu qatada yace yaji qatada an anas bin malik radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah kara masa yadda an usayd bin hudayr radiyallahu anhu daga usayd dan hudayr shi ma ba ansari ne Allah kara masa yadda anna rajulan min al ansar yace wani mutum cikin ansara qala yace ya rasulullahi manzon Allah ala tas'amiluni ba za ka appointin ɗina ba ba za ka bani aikin yi ba an fahimta ko ciyama na local government ko kansila ko kuma wake da suna ko gwamna ko wani abu haka ko kuma mai kula da zakka kamar sa'amalta fulanan kamar yadda ka ba wani aiki mana ya ga wani kamar sa'an shi kenan ko an ba shi aiki an ba shi appointment shi ma to yake so a ba shi ƙara sai ce tasal ƙauna ba'adi asara ku kwantar da hankali an sarawa bayan bani za ku da san kai shine athara san kai fifita kai fasbiru amma ko kun ga kaɗan ka ku damu ku yi hakuri hatta talqauni alal haud har sai kun haɗu ne akan tabki na alkausara ja kun bace wani abu wannan magana akwai daɗi ga ansara an sun lura kenan duk san kai za a masu na appointment an raba mukaman siyasa an ba wani an ba wani annabi cika sai hakuri amma me madadin haka hakurin nasu shine ya sa da shi a tabkin shi al-kausar to adama me ake nema kun fahimci abu shine in sun hakurin nan to magana shine za su ga manzon Allah ina a tabkin al-kausar to aka ga kuma sunan wannan kamar an ba su assurance ne fa na cewa za su ga manzon Allah wannan tabki din Allah samu dace مالك قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض مالا دي ساكي سامو حديث لغا محمد بن بشار لغا غندر daga shu'uba daga hisham a wannan hanyar kuma daga ta anas dan malik Allah kara masa yarda yake cewa ya kulina cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fada manzo manzo sallallahu ya fada ansarawa a wancan anas ya samu wasida tsakanin shi da manzo Allah shine usayd bin hudayr keyu ya ji daga ya cire usayd bin hudayr ne sai da mursalus sahabi kenan ko kuma ya zama mene ya zama a shi ya jirga wancan sahabi kuma ya jirgawa ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi na cewa innakum satalqawna ba'di athara lalle bayan ba ni za ku iski za ku haɗu da san kai ma'ana fifita kai fasbiru ku yi haƙuri hatta talqawni har sai kuma da ni wa maw'idukum al-hawd in an je lahira inda za mu haɗu ku shine tafki na ku nemi ni a nan wajen مالك قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع انس بن مالك رضي الله عنه أنه حين خرج معه الى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار الى ان يقطع لهم البحرين فقالوا لا الا ان تقطع لاخواننا من المهاجرين مثلها قال اما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرا مالك يتوى حدثنا أبلاء ابن محمد أبلاء بن محمد بن حديث آه قال حدثنا سفيان سفيان بن حديث أن يحرقها بن سعيد سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يجي أنس بن مالك ألا قال ما سيردا حين خرج معه إلى الوليد لو كان سكفتا زوا غوجا وليد آه سبسرا كي نجتن سراكونا بنو أمية قال يتي da annabi sallallahu alaihi wasallam ansara wata ran manzon Allah ya kira ansarawa ila an yuqdi allahumul bahrain ya yanka masa kasar bahrain tunda za ta musulmi a yankin manya-manyan fila ake to na ansara ku na ku ne wannan wajen faqalu sai ansara suka ce la ha ya rasulullah illa an tuqdi al ikhwanina min muhajirin mithlaha sai dai in za a yanka mana kuma a yanka wa ansarawa ai muhajirai idan ba haka wato sai dai a haƙura kawai na mutane su dai su Allah dai ya ba sa masu irin zuciya ne kawai ko ba haka ba tun je tun je muke karatun mamaki akan mutanen nan yanzu a ce shugaban ƙasa ce wani in ku zo zan yanka muku dajin Abuja nan ba da ku za ku je application ɗinku ba ina fatan fahimta amma ka ce abu gaskiya ba za a yanka mu da sai hada da yan kudu su ma tun da yan uwa yan Najeriya ne ina ba dan fahimta to kaga yanzu wannan la ya tasawwaro akal akal yanzu ba zai yi a irin wannan da ake ba to su an sara ta yi a gare su ko zo Bahrain ta zama kasa ta musulmi yanzu ku zo in yanka muku manya manyan gonaki saboda yana ishara kan mukaman gwamnatin gaba za a yi da ku ba ku ba tona abu yau to yanzu ku zo a yanka muku amma suka ce a a ya rasulullahi ba mu ki ba amma ƴan uwanmu su ma a yi da su to sai annabi ya ce wa in mala ko annabi ya ce mene haka ne ko qala sai ce in mala to in ba haka ba kuwa fasbiru ku yi hakuri da duk abin da ku gani hatta talqauni har sai kun haɗu da ni fa innahu sayusibukum ba'di athara domin bayan bayan za ku san kai me san kai da yake shara akai shine za a ringa raba mukaman gwamnati wani kai ne kwamandan sojoji kaza wani kai ne gwamna a kofa wani kaza galiban abin da ya faru kuma haka ne za ga gwamnan kofa gwamnan bahrain gwamnan kaza ga dukansu an sa da muhajirai ne mafi yawa a cikinsu galiban su muhajirai ne haka galiban sojojin mene kwamandojin soja ga duk muhajirai ne shi sa malamai suke sa wani gacin alamun min a alamin nubuwa cewa na ga alama annabtar manzan Allah gaskiya ce ya faɗa ba kuma ya zama kamar yadda ya faɗa ɗin malin ce babu du'a'in nabi sallallahu alaihi wa sallama aslihil ansara wal muhajira wannan babu zai wani bayanin addu'a da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi cewa ya Allah ka daidaita Allah ka gyara ansara kuma ka gyara muhajirai Allah ka haifa musu da salaha cikin al'amuransu gaba ɗaya annabi yana wannan addu'a ga wannan mutane guda biyu jama'a kun fito na abun ko wato manzon Allah mutumin kirki ne na ƙarshe idan kai mashi ɗan kaɗan sai maka da yawa wannan duk sun kokari wannan sun zo sun baro garukan saboda manzon saboda addinin musulunci sun haƙura da komai da gidajensu da gonaki da shaguna da sharu da raƙuma da komai sun haƙura sun dawo sun tare ba su da komai saboda mene saboda addini sun kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma wayannan da gidajensu da komai duk suka rungumo ayyukan mutan duk ku zo ku zo nan barba da ku da hakan za a tafi jihadi wanda suka shiga jihadi wajen kare manzon Allah su ne wayannan an sara da muhajirai ne su ake ta wannan gobar mai addini da su aka yi badar da su aka yi uhud da su aka yi wani ahzab da su aka yi mene da su aka yi mene hudaybiya da su aka yi mene kuma da su aka yi kaibara aka yi wane duka waɗannan yaƙi yaƙi wani lokacin annaba bai zuwa su ke tura ku je haka kuma suka ba da wannan gwawa shi sa manzan Allah to sai ke ganin waɗannan mutane suna buƙatar tukunci shi sa annabi ke musu addu'o'i na alkhairi yanzu masallacin shi ne ana ginawa shi ne sai ke gan to bari ya taya tsaye musu abu wanda ɗan ƙarfa musu gwiwa shi ne ke musu addu'a Allah ka gyara waɗannan mutanen Allah ka gyara musu kasuwancinsu ka gyara komai nasu Allah samu dace مالك يتوى قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة وأن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله وقال فاغفر للأنصار sai malik ce daga adam daga shu'uba daga abu yas muawi dan qurra daga anas dan malik Allah kara masa yadda kale ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da minci Allah sabbata gare shi yace la aisha illa aishul akhirah ya Allah ba wata rayuwa tabbatacciya wanda daɗinta ke dawwama ba matsala a ciki in ba rayuwar lahira ba ma'ana wannan da muke cikin matsala ake fama da ita ko mai ka zama sai ka samu akwai kadar akwai ɗan daskarewa a cikin wani rayuwa don haka da ce fa asibih ga ansar wal muhajir ka gyara ansarawa da muhajirai ya ce an katada daga anas irin wannan hadisi ce wa kala ce faghfir lil ansar annabi ya ka cewa kai gafara ga ansarawa da muhajirai مالك قال حدثنا آدم قال حدثنا شبه عن حميد الطويل سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأنصار يوم خندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا فأجابهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة مالك أنصار حديث آدم ابن إياس دقى شعبة دقى حميد الطويل daga Anas dan Malik Allah kara masa yadda yace kanatul ansar yawm khandaq an sa sun kasance a ran yakin khandaq taqulu suna fada suna wato suna rera waka irin da abinda Bahaushe ke mutane ke yan abin da suke cewa mora din nan ko mora in ana aiki sai dan samu wata yan waka da tanga dan sa nishadi haka kun fahimta yawa kaga yan gargajiya su sai su zo da ganga akwai in an aikin gayya boga na zuwa da ganga ba? to ai duk mora ce kowa kama kuma wani kaga ba dace da shari'a ba amma duk mora ce to sai a samu ta waka ana rajas haka ana dan tattaunawa to su ne sai an sa suna cewa nahnu alladhina bay'u muhammada mu ne muka yi baya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama alal jihadi akan cewa zamu yaki dan kare addini ma hayina abadan matukan muna rayu sai mun wannan aiki din to manzo Allah yaji suna faɗin haka fa ajabun sai ba su amsa cewa Allahumma la aisha illa aishal akhirah ya Allah ai ba wata rayuwa in ba ta rayuwar lahira ba fa akrimil ansar wal muhajira ya Allah ka karrama ansarawa kuma ka karrama muhajirai su ma wato shine wannan shine muradin su kenan su kuma مالك قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي عن سهل قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا على أكتادنا وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة irin dai wancan hadisi da muka karanta ina fatan fahimta cewa annabi yake cewa jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wa nahnu nahfirul khandaq muna haƙa ramin khandaq wa nanqulu turaba ala akatadina muna diban ƙasa akan wuyanmu akatar shine akatar nan wuyan muna diban ƙasa a cikin kwangiri da kuma robobi na diban ƙasa kun ta da yakin khandaq ai kun sa yakin khandaq hmm ahzab ba shine yakin ahzab shine da yakin khandaq ko wanda aka haƙa rami aka kiyoye madina tun da dawaki ba ta shigowa ba to lokacin da ake wannan ake kuma ana tsananin sanyi a lokacin Allah saka sabo da alkhairi sanyi fa za ga mutum makyarkata yake mana ana makyarkata ana abin to zaka da ma da zafi sai a ce akwai nishadi aiki din amma ana sanyi malam ana ta makyarkata abin nan suna amma ba su fasa ba haka aka zo ana wannan haka ana wannan haka ana haka ana haka ana kewaye madina an ce ga sojojin kafirai su dubbai sai da nazo an yi irin abin da amerika ke yi a yanzu amerika za ta yaƙi ƙasar mutum mai take yi saboda wayan tsiya a amerika akwai wayo mala wallahi mala sai ta je ta gayyato nan ta yanzu har yaƙin gaskiya a isra'ila matan ba isra'ila ta yaƙi tunda isra'ila ai ya ce ta amerika ko amerika ta ƙarƙashe ta amma sai ta gayyato wa ne faransa zo ki taya ni ƙyawan mu ce ke mutum ne kirki ce ingila ke ma ƙawa ce shanele zo mu taya ni kana da ke ma zo ki shiga duk tsaye ta gaito mutanen sannan aka yi wannan yaƙi da aka yi yaƙin gulf da afghanistan da iraki da, da libya duk sai ta gaito mutane aka zo aka ne kuma an magama ki kai ma za ka samu naka da haka suke raba abuna to haka ƙoraishawa suka yi a wannan yaƙin su ma sun gaito banu bakar banu ware da banu da aka tattaru ta yadda aka ga cewa in an buga yaƙin nan wato sojojin gairu mutakaki a ba zai zama iri ɗaya ba da aka yi ta shawaratu shi ne sammanin faris ne ba da shawarar cewa a kewa garin da abin nan khandar ta yadda in sun zo ba su iya hauruwa su shigo ba in ko mutum ya shigo ya shigo kabarin shi ko ba haka ba to a wannan aiki ne suke wannan abin a lokacin ne munafukai sai ta gulmar sahabbai ana ta gulmar su ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura cewa suke ba wani alƙawar da Allah ya mana Allah da manzo na sau alƙawarin ƙarya suke in ji fuka munafikai ina fatan fahimta fukanta su tul ahzabi Allah ba labarin yake din to ana cikin haka ne suka haƙo wani katon dutse sai yi sirri sun kasa saka ji manzo Allah ga dutsen ya hana aiki annabi zo an shi wani mi'war ya dube shi tanka mai abin nan daya sai kyalli haka walqiya biyu ya haka sai annabi dariya sai suka wake to yanzu ana wannan halin tsoro za a haifar mana miza da nukiliya mu kone kuma annaba kana dan sai a ai na ga abuwa ne guda uku kyallin farkon nan shine an bani mulkin Farisa da Rom mu me suka kabbara suka ji dadi munafiki suka ce Farisa da Rom ina ba ta fahimta yanzu kaman kawai ta wata karamar kasa ce ai yanzu da aka ce ai an ba su za su ci rashi da America yaki za su kuma ƙarƙashinsu kaga sai da imani ne da wani abu yawwa ya ce kuma da na biyu shi ne shi an ba shi taskarsu ko in ba na manta ba arzikinsu gaba ɗaya zai zama wajen musulmi na uku mu suke cewa daga yau kuma eh gulibatin rum ko ba shi ba ne abu uku dai manzo Allah ya faɗa ya ce kuma daga sai ce daga yau kuma ba wani kafarin da zai sake kawo mana hari sai dai mu kai hari domin ka gana kai maka hari an ɗare na kare haka ne ko ba haka ba amma in ka wuce ne ba ba za ka ba sai dai Allah isa haka ne ko ba haka ba yau kai soja ne da kaki mal da madaga an yi ma in harare ka za ka yi sai dai ka ce Allah isa ko ba haka ba ita ma Allah ya san a fili ko a boye ba dan bayyana amma sai dan take sai da kan make shi sai ce sai tsokale ka shi ma ba tsaukale ka ba ka kan murguje ne in ka tsaukale ka za ka mauje shi to haka al'amarin yake ina ba ta fahimci wani abu Allah ya Allah bai ce to ba su ƙara kai mana hari ba sai dai mu kai masa tun daga nan kuma sai dai manzon Allah ke kai hari har mutuwar manzon Allah sai Abubakar sai dai hari suka kaiwa tun daga nan daga bayan yanzu ko musulmi muka sanyi muka muka lakulaku muka lukuni shi da kawai abin canza kawai kuma duniya ta samu kanta cikin tafka asara sakamakon lukunin musulmai mun yi lukuni a wajen karatu mun yi lukuni a wajen jihadi mun yi lukuni a wajen tattalin arziki ko ina musulmi sun bacci a ciki da mu ake koya a wajenmu ina fatan kwanci wannan abu matasa ku tashi kura irin wa'annan tunani da ake karantawa irin abin da su malam albani su malam abakar su jafar su karbe mana kenan abin ka zo shine mu rayu tunanin mu tashi mu rayu ina fatan fahimta ku daina jin tsoron wasu abubuwa in kullo da wannan abin shi trump da yake wacce maganganu din ishara ke mana mai ashe duk bara ke cewa bai mun san da hannunsu amma yana cewa fa da fa mun dage za mu za mu tsaya karfa mu kun gane abu da she da mun dage za mu tsaya karfa mu mu lefin na wajen mu ne kenan me yasa yanzu Burkina Faso take ci gaba Burkina Faso ya riga riga shekara 30 da yan kai ba hanzu shekara 40 ba Ibrahim Traore ɗazin da ma ina kallon motocinsu luxury cars suna ƙerawa a ƙasar burkina faso ba sai an je an kawo daga turai ba ko wanda a jona mata wuta ne kawai ta cika ta caji kawai ta kama hanyar ta tafiya a shekara mai wannan kawo ci gaba duka hajji bai shekara ku aka mulkin nan ba ko ba shekara ku ba da haka trump ya yi gaskiya shekara hamsin ba ku iya komai ba ga wani a shekara uku yana gina ƙasar shi harkar noma yanzu ka dangadan ka je nijar ma ka ga mamakin da ake haɓaka harkar noma ina fatan fahimtar so jama'a za ku iya musulmi za ku iya farfadowa daga bacin da kuke yi ku jagoranci duniya ku kawo alkhairi a ga alkhairai a duniya amma mai jan kunne ya kasa wallahi banda sharri ba abin da ya kulla to bature banda kera nukiliya mai iya na kashe mutane jama'a kun gane ko to Allah sai annabi ke ce Allahumma la aisha illa aishal akhirah faghfir lil ansari wal muhajira Allah gafarta ansar ka gafarta muhajirai malin ce babu qaulillahi azza wa jalla babu fadin fadin bayani game da fadin Allah mawayi mai girma cewa wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ana suna fifita wasu akan kawunan su walau kana bihim khasasa koda suna tsananin bukata na wannan na abin da suke dinnan kun fahimta na sha bayani kan wani aya ɗan ko yawa malaki kala haddasana musaddadin kala haddasana abdullah ibn dawuda an fudail bin agazwana an abi hazim an abi hurairah radiyallahu anhu أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنى إلا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يضم أو يضيف هذا فقال رجل من الأنصار أنا فانطلق به إلى امرأتي فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت ما عندنا إلا قوت سبياني فقال هيئي طعامك طعامك وأصبحي سراجك ونومي سبيانك إذا أرادوا عشاء فهيئت طعامها وأصبحت سراجها ونومت سبيانها ثم نامت آه ثم قامت كأنها تسبح سراجها فأطفأته فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو أجب من فعالكما فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون مالك يتوى حدثنا مسدد مسدد يبادى حديثا يتوى حدثنا عبلا بن داود عبلا بن داود يبادى حديثي لغا فضيل لغا زوان لغا أبي حازم لغا أبو رير الله كارا مسيدا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونمتن ياجي وجم منزان الله صلى الله عليه وسلم وتبقوني منزان الله فبعث إلى نسائه النبي سيأكا جدنشي وجم ما تنسى wake da abincin mun yi bako a bashi abincin alfarma fa qulna sai duka suka ce ma ma'ana illal ma gidan nan ba komai sai ruwa ina fatan fahimta babu komai da haka yau malamai su dauki na annabi su kara mutuncin malinta su kara mutuncin addinin musulunci ko da ta za ta kai za su ringa zama da yunwa ina fatan fahimci wannan abu abin da ke wajibi tun da koyi muka ce mu ahalus sunna koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kamata a wulakantar da addini a wulakantar da kai ba saboda wani abu da za a samu ake faɗi a wajen wasu shugabanni ko wajen wasu masu arziki ko wajen wasu 'yan siyasa da sauran wasu abubuwa ga sarakuna abinda Allah yake baya baka yafi nasu shine Allah ce fa ma atani Allah inji annabi Sulaiman fa ma atani Allah khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahuna irji ilayhim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum bi wala nukhrijannahum min azlatan wa musagiruna ina fata kun fanci wannan abin shine ga gidan manzon Allah yau an waye gari abinda za a ba bako babu wannan ko bai cutar da manzon Allah da komai ba magabatan irin su mal akar goma irin su malan Jafar din wadannan Najira wannan kusa kusa kirke kan mai baba duk suna fuskantar wannan abubuwa din kamar da malam Albani ke wa ba lokacin sai malam Jafar ya dawo daga tafsiri sai kuma zo babu kudin da za a ma abinci a gida wasu abubuwa abokan kuma haka dera su duk da wani ɗabi'a ba mai kyau bace haka ɗin na ko'in kula da ake da gidajen malaman kun bace abu abin da ya kamata shi ne wato inda hali ɗaliban su kula da abin da ya kamata da gidajen malamansu an binci wannan abin yau to amma wannan ya isa ya sa sai malaman su ƙin addini su koma gina kansu kamar da muke gani kowa cinci da ɗan shi kawai ke kaga shi an ci zai dawo kenan kowa so ke cinci da ɗan shi ko ya kai ko bai kai ba yawwa kuma za ga mutane suna surutun ɗan malam ɗan malam ina fatan fahimta amma a baki ne fa iya katta ɗan malam ɗan malam amma ba za a ƙara komai ba dan ga ai wannan ɗan gidan malam Jafar ka duba sanda malama Zainab ta zo masallacin nan yadda aka cika sama da ƙasa da biyu ungonan ya ce ce malam to amma ya gidan ke gudana ba su sani ba Allah shauta so mahallin shari shine magana cewa gidan manzon Allah babu ba abincin da za a ci amma dai kuma wannan bai sa manzon Allah canza fatawa ba Allah sa mu dace sannan kuma karatu yana nuna mana cewa su ma mata manzon Allah suna da hakuri da haka ta malam albayin duk wanda ta auri malami mai ne ta to kallin mai ta aura yawa wata ran zai iya kwana kaza bai nan zai iya wata kaza bai nan zai iya kaza za a wayi babu abinci ko za a cefa ne babu kuma yana kan littafansa haka za a ce faruwa ko ba haka ba to ya kamata mace ta san wannan abin fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai cewa man yadhumma aw yudhifa hada waye zai dauki wannan mutumin ko waye zai zai bakunci wannan mutumi din fa qala rajulun min ansar sai wani ba ansar yake cewa ana ni ne ya manzo Allah fandalaka bihi ila imra'atihi sai wannan ya dauki mutum ya dauki matarsa ya dauki mutumin ya tafi da shi zuwa wajen matarsa fa kala ce akrimi dhaifa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ki mutunta bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala tace cewa ma indana illa qutu sibyan tace to gashi babu da komai a gidan sai abincin yara kawai ya rage fa kala sai annabi ce mutum yace hayyi ita amaki ki tattala abincinki wa asbihi sirajaki ki kunna fitilaki a kibalbal wa nawwami su biya nake kiran lashiya nake su bacci idan aradun asha idan suna nema a ba su abincin sai ki hana su abincin amma ki ta dan yajjin su kina dan lallashin su har su bacci aka ce fa hayi at'amaha wanda bai Allah ta kinta abincinta wa asma siraja ta kunna fitila wannan wannan wa masu biyana ta sayara suke bacci thumma qamat sannan da bako zo aka zauna aka kawo abinci a tire irin za a ci a lokacin ana cin abinci shari'a bata hana ba a lokacin mun taba wannan karin hadisin a baya shari'a ba ta hana ba a lokacin ko za ka je da bakonka da matarka da ko zuwa a faranti dai ana cin abinci to sai da aka zo aka aje ya ga abinci sosai fa ga da kawai sai ta irin kamar za ki ce fuf ta kashe fitila din shi ne fa'ad fa'at sai sai ta kashe wannan fitilar ko kunna fa ja'ala yuriyanihi ka'annahuma ya'kulani sai suka nuna mashi kamar tare ake cin abincin me yawa akwai cokali ana duban kwano karas karas karas ana ɗiba nan ko ba abincin suke ɗiba ba suna so baƙon manzan Allah ce ƙoshe su su kwana da yunwa ya ce fa ba ta ɗawuye ni da matar da mijin suka kwana cikin yunwa ɓawun shi ne wanda ya kwana da dare da yunwa to suka kwana cikin yunwa falamma asbaha lokacin suka wayi falamma asbaha lokacin da baƙon manzan Allah gari gada ila rasulullah sai samako zuwa ga manzan Allah sai fa qala sai ce dahikallahu laila a daren nan Allah ya yi maku dariya au ya ce ajiba min fi'ali kuma Allah ya yi mamakin aibin da kuka yi wa bakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa anzalallahu sai Allah saukar da wannan aya wa yusiruna ala anfusihim walau kana bin khasasa suna fifita wasu akan kawunan su koda suna da matsancin kwadayi da bukata wa ban yuqa shuhha nafsi dole aka tsare shi tsananin rowa kansa fa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne masu rabo ranar kiyama lokaci ya kure zamu fara na sai Allah kai mako na gaba muka yi da Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure ko ganci Allah ka yafe mana Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina wa baina ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم